Barka da zuwa sashen labaran Kannywood daga nan tashar AMD TV Hausa a cikin shirin kai tsaye daga masana'antar Kannywood. Ku danna subscribe kana kuma kula tsakararrawa. Ina nan a raye cikin ƙoshin lafiya ban mutu ba, in ji jaruma Hafsat Idris Barauniya. Wani hoto da shafin Kannywood Celebrities ka wallafa a shafinsu na Instagram ya ja cece kuce kuma ya zagaye ko ina a shafukan sada zumunta inda suka ɗora hoton jaruma Hafsat Idris suka wallafa rubutu kamar haka ina nan raye cikin ƙoshin lafiya ban mutu ba in ji jaruma hafsat idris wanda kuma mutane sun ta mamaki to me ya faru da harakan ya jawo magana daga bakin jaruma hafsat idris ya cewar bata mutu ba ko dai a bisani daga baya ta yi wata rashin lafiya ne wadda mutane suka zaton ko ta rasu ko kuma ta wani azdan ne ko kuma irin wani abin da ake yaɗa wani shafukan sada zumunta a cewa ne ya mutu wani ya azan kuma wani ya samu wani abu can sai muka hangi mutane sun fara shari'a kamar haka abdul yabanu ya ce gudiya kyakkyawar shekara kenan asma'u wais ta ce nice sai miss Jida ta ce kai abu ya yi kyau sai na abdu ta ce allah kare ki daga sharrin masu shari allah kara miki nisan kwana amin sai babi m inuwa ya ce masha allah ashir muhammad ya ce allah ya kare ki daga sharrin maƙiya sai alhaji kabir abdu ya ce mu ma mutuwar muke jira kina wata murnar banza <laughs> sai kuma Bitrus Emmanuel ya ce ba za ki mutu yanzu ba sai kin tsufa sosai da yardar Allah. Sai Abdul Aziz ya ce ina son ki. Hassan Abdu ya ce ina son ki. Zima ma ta ce Allah ya ƙara lafiya. Umar Ibrahim Kaba ya ce maganar mutuwa maganar banza Allah ya ƙara miki lafiya Hafsa Idris ina son ki. Musbawa ya ce Allah rufe asiri. Inusa ya ce kin fi karfin mutuwa ne. Sai kuma UYIT Hajidi Fatima ikon Allah ta ce mutuwa kuma to Allah Ubangiji dai ya kyauta. domin kan zuwa da shashen labaran kani daga nan cikin shirin kai tsaye daga masana'antar kani ku danna subscribe kana kuma kula da kararrawa amd tv hausa ta kuci.